wanda ya sa aka kulle mutane Allah mun baka da shi duk wanda aka cuta ya ce Allah ya isa sai Allah ya ce la'ansuran na kaulau ba da hinin wallahi hana mu zuwa kofar gidanmu ni dai kan Allah ya isa yawa wallahi tauye mana haƙoƙin addininmu Allah ya isa Allah ka buɗe mu ci gaba jama'an ba bushewar zuciya da zalunci ba mutum ya yi alwala daga gidansa yana tafiya cikin yardar Allah da haske ya zo yana jagorantar musulmi don bauta Allah wani zuciyarsa ta bushe ya je ce a liman in ji shi Allah kiyaye mu har aka daki wa'yansu limaman aka kashe wani menene aka ce wani ne wani yana son zai yi kudi a duniya ya ce ka kowa ya sallah an yi sallah kudinsa ba zai cika ba Allah kiyaye mu